Tun watan Disamba 2017 wani ƙudurin doka mai kwantar da hankalin 'yan mata a makaranta har zuwa shekara goma sha shida shugaban ƙasar Nijar Muhammadu Isu ya rataba hannu a kansa. Wannan ƙudurin ya kawo nau'i ga ƙa'idodin da dokar kare yara 'yan mata da ke makaranta ga auratar da su. A duk inda aka yi barazanar auratarwa ko da an ɗama auren ne, jami'an fifita ilimantar da yara 'yan mata za su iya magantawa. Maryama Shifkau, shugabar harabar manufar fifita ilmantar da yara 'yan mata a ministan koyar da ilimi na firamare dauke da ƙarin bayani. Gwamnati na kira ga kowa da ya tona asirin duk wani yunkurin da ke iya kawo cikas ga karatun ɗiya mace a Nijar. Duk yarinyar da ta samu kanta a cikin wannan hali, wannan kuduri na kare ta. A hakikance wajen wa za a je don hana aurotar da yarinyar da ke makaranta. Idan ɗiya mace mai karatu ta fuskanci barazana wanda za ta nemi ceto gare sa da farko malaminta ne, sana'a a kowane gari akwai ƙungiyoyin iyaye mata da ke kula da karatun ɗiya mace da kuma kare ta, domin lamarin ya fi sauƙi tsakanin mata. Su kuma mai gari da shugabannin addinai sun san wanda za su tuntuɓa idan babu malamin makaranta. Akwai wakili da ke kula da saka yaran mata karatu a cikin kusan dukkan ƙananan hukumomi na ƙasar nan. Idan aka sanar da shi, shi ma yakan kula da lamarin tare da magabatansa domin ciwo kan irin wannan matsala. Shugaban makaranta yawancin lokuta shi ne sahun gaba a cikin yankin Maraɗi, Sani Isaka, shugaban makarantar Baras, ya hana auratar da yara mata da ke ajin CM a bara. 'Yan mata ne masu ilimi sosai, tun farkon shiga makaranta har zuwa ƙarshen watanni uku na farko ba su saka kafa a makaranta ba. Hakan ya sani kira kwamitin gari mai kula da kare yara. Na rubuta wasiƙa na baiwa wani baban yara ya je ya waye wa mutanen gari na kusa kai. Washe gari sai suka maido 'yan mata uku a makaranta, amma sauran sai suka ƙi su maido yaran nasu. A ƙarshe ta bakin sarki, Shabda Kanton da shugaban makaranta ya tuntuɓa ne ya ba da damar maido 'yan matan shida ga azuzuwansu. Shiga tsakani ita ce hanya mahi inganci ga samun sulhu a ire-iren wa'annan lamura a cewar Maryama Shibkau. abu na farko da muke yi shine neman sanin wane ne wannan ma'aifin yara wani lokaci mukan yi amfani da shugabannin addinai mu je mu tattauna da iyayen yara wani bi suna gane cewa sun yi kuskure sai su bari yarinya ta ci gaba da karatunta wannan shirin na musamman kungiyar unicef ce ta ɗauki nauyin gabatar muku da shi